أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما yadda muka saba haduwa a ونن wannan تيتا ta kafofin sadarwa na zumunta da kuma waɗanda ake sanya musu gidajen rediyo ko a talabijin don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi kan darasi na ashirin da 21 ga watan ramadan hijira shekara ta da da hudu 1441 insha allahu ta'ala muna masu farawa kamar kullun da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai kuma Allah ta'ala ya taimake mu ya tallafa mana ya sa ayyukan mu su dace da abin da qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin jerin gwanon bayin da ake gafarta musu ake karɓan karban su ake musu rahama a wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya kasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya haɗa fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna gobe kiyama. muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala ya ba mu dacewa da dare na lailatul qadr Allah ta'ala ya ba mu muwafaka da wannan dare din kuma ya taimake mu wajen bauta masa da imani da kuma niyya ta neman lada a wurin sa subhanahu wa ta'ala wannan annoba da ake ciki na covid-19 da duk wata annoba muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana ya kawo mana ƙarshen ta Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana da aminci mu ci gaba da yin ibadu a yadda muka saba da karatu cikin bainar jama'a yadda aka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana aminci ya nuna mana karshen wannan jarrabawa waɗanda suka rasu daga cikin 'yan uwanmu Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda ba su kamu ba Allah ya ci gaba da kare su dukkaninmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa wannan cuta ta zama rahama ne gare mu gabanin kuzawa ga karatu yadda aka saba ba shi a duba abin da ya sauwaka na tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. malan Allah ya gafarta wa mahaifa kuma ya biya ku da gidan aljanna ya sa ku dace da daren lailatul qadr da kai da aran to ba mu kaɗai ba da duk wani mai sauraro ko mai kallon mu shi ma Allah ta'ala ya sa ya dace da dare na lailatul qadr malam don Allah wacce ce addu'a da ta tabbata a sunna ake so mutum ya rika yi a daren lailatul qadr akwai hadisi a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi a mujalladi na shida namba na 182 wanda na na aisha radiyallahu anha take tambayan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam cewa ara aita in alimtu ayya Laylatin, laylatul qadr ma aqul tace wa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi idan naga alamomin daren laylatul qadr sun bayyana wata irin addu'a ya dace na rika yi shi tana tambayansa irin addu'a da ya dace ta rika yi a wannan dare da ya bayyana saboda daren na da alamomi mun sha wannan bayanai a karatuttuka da yawa sai ya ce ki rika cewa Allahumma ka afuwun tuhibbul afuwa fa'afu anni Allahumma ka afuwun tuhibbul afuwa fa'afu anni Allahumma ka afuwun tuhibbul afuwa fa'afu anni ma'ana shi ne, Allahumma ya Allah innaka lalle kai afuwun mai afuwa ne tushibbul afuwa kana son afuwa afu anni Allah ka mini afuwa so da haka kenan a daren lailatul qadr babu addu'a da ke da tasiri da mutum zai rika yi da ta wuce rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ya masa afuwa kuma ya roƙi dukkan arziki da alkhairin duniya da lahira a daren bayan roƙon afuwa sai a ƙara da wannan saboda a wannan dare ne ake raba arziki ake yin budget ake approving budget din mutanen duniya daga daren lailatul qadr zuwa wani lailatul qadr to mutum yana so a masa approving budget mai karfi mai kyau to sai dace a wannan dare yana roƙon Allah ta'ala alkhairan lahira ya zama top on your list ne aljanna bayan nan kuma ka kiyaye da bukatu na duniya ka gane priority wanda suka fi muhimmanci saboda a daren ake raba komai da komai inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin cikin dukhan aya ta uku da ta hudu da ta biyar kaga fiha yufraqu kullu amrin hakim ibnu abbas radiyallahu anhu yace a wannan dare ake kaddara ake hukuntawa ake sawa mutum budget Allah ya masa approving abin da zai bashi daga wannan daren zuwa daren a wata shekara mai zuwa in Allah ta'ala ya dace ka dace ana yi sai ka roki Allah imani sai ka ga ka canja ka zama bawan Allah na kware ka roki aljanna sai ka ga Allah ya sauwake maka aikin yan aljanna ka roki zuriya sai ka ga Allah ya gyara maka ƴaƴanka ka roki rahama wa iyayenka sai ka ga Allah ya gafarta musu ka nemi rufin asiri sai ka ga Allah ya buɗa maka wani kuma yana bacci da kawai yake a bacci mana ko sun zo rubuta baje aka samu yana bacci yana gwarti sai a ce a kara masa gwarti shikenan sai ga gwartin kuma ya karu saboda bai saboda gwarti aka je yake yi to da haka shi sai a sa bajet ɗinsa gwarti yake neman kari kaga ai bala'i ya auku a kara masa gwarti ya zama iyalin ka tana guduwa daga inda kake kwance ko tana juya kai wani wuri ko wani abu ai abu ya lalace so mu dage mu yi ibada a dukkan waɗannan kwanakin don mu dace kuma mu yawaita karanta wannan addu'a ta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam wata baiwar Allah ke tambaya akan ladubban ziyarar marar lafiya amma tambaya ta guda biyu ne shin ziyarar marar lafiya din farilla ne ko kuma sunna ne sannan menene ladubban ziyarar to tambaya ta farko ziyarar marar lafiya farilla ne ko sunna ne magana mafi inganci cewa farilla ne mutum ya ziyarci marar lafiya farilla ne in yana da halin yi sai dai farilla kala biyu ne akwai fardu ain akwai fardu kifaya ibn usaymin rahmatullahi alaihi cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni a cikin juz'i na biyar nan ba na 173 yace ziyarar mara lafiya fardu kifaya ne idan wasu sun yi sun samu ikon ziyara to da ikon Allah ta'ala sun sauke waɗanda ba su samu ikon ziyara ba kuma in baka da halin zuwa to Allah subhanahu wata'ala ya dauke maka ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi a cikin fathul bari mujalladi na goma nan ba na ɗari da goma sha bakwai yana cewa ziyarar mara lafiya fardu ain ne a wurin safarilla ne na wajibi akan kowa yana sharhan hadisan da ke bayanin haƙƙul muslim alal muslimi sittun idza laqitahu fa sallim alai wa idza da'aka fa ajib wa idza istansaka fansa wa idza atasha fa hamidallaha fa shammidhu wa idza marida fa utfu wa idza mata fatba'ahu da irin hadisin udu al-marid da kuma irin hadisan da ya bi adam maritu falam ta'udni fa kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin aw lam ta'lam anna abdi fulanun marida falam ta'udhu laula uttahu la wajadtani inda da ya dauki waɗannan hadisai ibnu hajar rahimahullah yana tara sai ce a fahimta sa ziyarar mara lafiya fardu ain ne wato farilla ne akan kowa ya je in yana da hali har ma yace to wani irin mara lafiya ake ziyarta na'am yace shine mara lafiyar da jinya ta hana shi yawo idan mara lafiya yana yawo kuna haduwa a masallaci ko kuma yana fitowa kasuwa to ba wani hakkin sai an je gida ana maganar mara lafiyan da jinyar ta sa yana gadon asibiti ba zai iya tashi ya fita ba ko yana gidansa gidan ya hana shi zuwa wajen sana'arsa ko kasuwancinsa ko gonarsa to a wannan hali sai ce to shi ya dace a ziyarta to da matsala ce da malamai sun kara wa juna ilimi in ka dauki fahimta ta ibnu hajar rahimahullah fardu ain ne so bi ma'ana in wani bai da lafiya dole ka dage ka je ka ziyarce shi kowa sai ya samu ikon zuwa sai dai in ya ce jinyar aka ce ba ta bukatan yawan zuwa wurin sa iya bukatan hutu to kaga a nan wurin kuma an sauwake muku gaba daya saboda mai cewa yana bukatan hutu to wannan hutun da yake so ya an sauwake amma in ka dauki fahimta ta ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ziyarar mara lafiya farz kifaya ne idan wasu sun je sun dauki mataki sun gaishe shi sun masa addu'a yadda sunna tace insha Allah ta'ala sun sauke wa juna saura wallahu ta'ala ala sannan malam menene ladubban ziyara to ladubban ziyara na mara lafiya suna da yawa da ba zai iya yiwa mu ce dukkaninsu za mu kirga su ba wannan muhadara ce mai zaman kanta na farko shine da in zaka je ladabi na farko ka kiyaye wata farilla za ta sauke a kanka kamar yadda muka faɗa a farko ko farzu kifaya ko farzu ain na biyu iya daga cikin ladabin ziyarar mara lafiya duk wani mutumin da kake mu'amala da shi in bai da lafiya ka yi ƙoƙarin ziyartarsa misali abokin aikinka ne oganka ne a yaronka ne a wurin aiki a amininka ne a kasuwa a makwabcinka ne a ofis ko a kasuwa ko a gona wannan akwai haƙƙi kuma a nan ba a duba musulmi ne ko ba musulmi ba inda mara lafiya ne ana zo a gaida mara lafiya ko da dogaro da hadisin bukhari na 1356 wanda manzon Allah sanin ya ziyarci gulam yahudi yaro ne bai hude ba lafiya manzon Allah ya ziyarce shi har ma ya annabi ya je na mar bayanin kalmar shahada bai hudan ya karli babansa na wurin yace me kace baban yace kai abin da kake so kai wa baban kasin biyayya yayi kalmar shahada kuma ya rafu a wurin annabi ya ce sahabbai su je su masa wanka su masa sallah kuma kawai gaishe shi yanzu to kaga wannan yake bayyana maka ana iya ziyartar duk wani wanda shari'a ta aminta da a ziyarce shi ba sai an duba addini ba sai dai in jinyar ba ta dace da haka ba ko kuma akwai fitina da za ta iya faruwa a dalilin yin wannan ziyara din in akwai fitina ana iya haƙura ziyara na uku lokacin ziyara a nafsi babu wani abu kai tsaye da ya kawo lokacin ziyara ta mara lafiya sai ga iya lokacin sai dai ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi a cikin zadul ma'ad mujalladi na farko namba na 473 har yayi gaba zuwa wajen 70 da yanka inda ya magana akan jinya da ya yayi maganganu masu tsawo akan cewa mara lafiya ba time da sunna ta ce na ziyara amma abin da aka samu magabata na aikatawa sun fi yin ziyarar marar lafiya da safe da kuma da yammaci suna dogaro da hadisin da yake magana a kansa da ke cewa ah, idan idan adal muslimu akhahul muslim غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خليف في الجنة كركشن wannan hadisin da yake magana a mujalladi na farko sai ce kaga hadisin ya ce in ka je da safe har yammaci mala'iku dubu saba'in ne za su rika maka me addu'a in ka je da yamma mala'iku dubu saba'in suke maka addu'a har gari ya waye to tun da hadisin ya kira zuwan safe da yamma su ne ake maka addu'a to ya dace ka je lokacin da zaka dace da wannan addu'ar mala'iku din to da ziyarar mara lafiya in dai ba asibiti ne aka kayyade lokaci ba to an fi son zuwa da safe zuwa hantsi da kuma zuwa da yammaci daga safiya karfe bakwai karfe takwas karfe tara waɗannan lokuta da yammaci abin da ya dace kamar karfe ah, maybe 4 karfe hudu da rabi karfe biyar karfe shida karfe bakwai ko abin da ya kama da wannan ya dace a yi kokari a yi wannan abu ne mai muhimmanci in kaje sai ka duba waɗannan awoyi don ka dace da me da wannan addu'o'i na mala'iku da suke yi kaga duk wanda aka ce mala'ika dubu saba'in na masa addu'a to ai ya ci riba a rayuwa Allah ta'ala ya samu a cikin masu cin riba na hudu na daga cikin ladabin ziyarar mara lafiya shine ba a so a zauna a daɗe don ba wurin hira bane ibnu qasim rahimahullah ke cewa daga kaje shine ka takaita zama a cikin sharhul mumti mujalladi na biyar namba na 170 da ce a takaita Allah yi julus saboda in ka tsawaita zama din zaka iya cutar da shi me yiwa jinyar ba ta son a dade sannan na biyar kuma ya tabbata a sunna ana yin addu'a addu'i suna da yawa misalai ka ce la ba'asa bihi tahurun insha Allah ko kuma ka ce masa misali as'alullah azim رب الأرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك مهم يا الدعاء أبو داود رحمه الله ديكا حديثا sai ce a cikin hadisin sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi cewa in kai mutum wannan addu'a in ba ciwon ajali ba ne insha Allah ta'ala Allah zai ba shi lafiya sai dai in ciwon ajali ne in ka duba sunan na abi dawud hadisi na 3106 ya kawo magana a kai na shida iya daga cikin ladabin zuwa mara lafiya in ka je ka tambaya kai fa haluka yayi halinka yayi jiki in ka ga jikinsa ya dan yi raki ya mutu sai ka dan sa masa op ka nuna ai rai na Allah ne kada a damu akwai ciwon da yafi wannan Allah ya rayar da mutum shi dan adam bai barin duniya sai ajalin sa yayi annabi sallallahu ya je gaida marasa lafiya kan tambayi halayen su wani hali suke ciki ya ziyarci sahabbai irin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ya masa nasiha kuma ya addu'a Allahumma shfi sa'adan to duk waɗannan abubuwa ne da suke da matukar muhimmanci idan aka ziyarci marar lafiya Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa wallahu ta'ala alam tambaya ta gaba assalamu alaikum wa wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ji kan iyaye malam ya gafarta musu amin ya hayyu ya qayyum malam mutum ya saki matarsa bayan alakar aure da ƙasa da sati guda sannan kuma sai sabani ya shigo akan wa ya dace ya rike yara wato custodian na children shine ya dace ko kuma ita ce ta dace da ayi to wannan yanzu a ciki ake wannan rikici to a kan shika a halin jinin al'ada ina ga ai ko kuma an mu'amalanci mace mun yi magana mai tsawo a kai da ba zan iya maimaitawa a yanzu ba sai dai in ce a koma a nemi darussan da muka yi ba bukatan mu maimaita waye custodian na yara kuma in muka duba cikin almuhuni na ibnu qudama rahmatullahi alai a cikin juz'i na takwas namba na 194 yana cewa habanatu tifl kula da yaro malam ya bulu sinnat tamyiz matukar bai kai shekaru da zai iya bambance mai kyau da mara kyau ba bai kai shekarun da zai yi tsuguna yayi yi tsari ya yi tsarki ba bai kai shekarun da zai sa riga da wando ko ya kwabe su bai je adana su bai kai shekarun da zai shiga cikin ɗaki ya kulle kofa ko in ta kama ya farka ya buɗe kofa da kansa ba bai kai shekarun da zai iya cin abinci ya ɗauka ya kai wajen wanke wanke wanke hannunsa ya dawo ba duk yaron da bai kai wannan bai ce bittifak na malamai shine ma masa ya rike shi saboda gaskiyar magana mata sun fi mu juriya na kula da yara in kana da inkarin wannan magana ka roki iyalin ka tai tafiyan kwana biyu a barka da yaran na awa 48 kwana biyu a gida ka kula da tsarkin su da tsugunan su da wankan da tashinsu su da abincin ba ma sai ka dafa abincin ba ka nemi wani wanda ake dafa abinci restaurant da Allah rika kawowa kai ka rika coordinating kawowan da me ah, da cin su abincin da kuma wanke kwanuka wannan kadai za ka yi a nan sai ka iya gane cewa lalle mata suna hidima a kan yara duk juriyarka da son ƴaƴanka in ka wuni da su sai sun gajiyar da kai duk juriyarka kuma sai ka rika cewa da Allah zo ki dauke su kuma kai fa a zaune kake gana kallon talabijin ita tana kicin amma kana rukun da Allah zo ki dauke su ba yaran nan sun dame ni ita ba aiki da kai baka komai to in dai ba an samu mace da take raguwa ba to a ka'ida mata suna aiki aiki na hakika akan ƴaƴa da ba karamin abu suke yi ba sai dai na matan rago wai an ce rago ne aka ce masa yana da gona da ya samu gona sai ce wa iyalinsa idan Allah ya kai mu gobe zan je gona kuma in na je duka zan nome ta ce haba mai gida rana ɗaya karamar gona ce babba ce babbar gona ce waɗanda masu mabiya karfi ma idan suka je mutane arba'in ne suke nome ta a rana ɗaya amma ita ce mai gida amma za ka iya dai tun da ka ce za ka je dare ya ɗan raba sai ce rajin gonar zai yi can ko ya bacci ya ce kai in ya je ma zai kashe da cikin hudun gonar ya kwanta da safin asuba na yi ya farka ya ce kai gonan nan gara idan ya je shi kawai ya danyi koda kunya goma ya dawo in ya so wace gari sai koma ya aikin sosai gari yawa aka masa dumame aka hada guzirin tafiya gona sai ce kawai in ya je kunya ɗaya zai yi da ya isa gonar yana isa sai sun je tunani sai ce gara kawai yau ya ɗauka ziyarar gona ne sai koma gida gobe sai da ya fara aiki sai ka ce ziyarar makabarta sai ka ce wani an ce masa akwai ladan ziyarar gona shi ne da ya dawo gida bai ba ce mai gida ya yi ka da wuri ya ce ai gonar ce da ya je shi sai yanke shawarar yau ya ɗauke shi a ziyarar gona gobe sai ya je aiki <laughs> shi ne sai ce to ai ya yi mai gida ta ce ina dan abincin da an ajiye maka ya ce ai ya cinye abincin a hanya ya cinye duk abubuwan da aka yi da kunun da aka yi ya shanye shi ne yana zaune a gida sai abokinsa ya zo sai ce masa ai gonar takan nan ne muka samu wani mai son saya shi ne muka sayar maka da ita sai muka saya maka fura da nono ana faɗa sai ce alhamdulillah abu ya yi kai ka biyo gona ta kare a fura da nono iyalin tana gefe sai ta ce ina ma fura da nonon a dame take wato kada ta shi ta dama kawai a kawo fura da nono amma a dame saboda kar a ce to gaga in ba malalaciyar mata ne irin wannan ba ai mata suna hidima to a ka'ida kula da yaro karami na mace ana kafa hujja da hadisi na bukhari rahmatullahi alai hadisi na abu dawud rahmatullahi alai hadisi na 6706 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi wata mata ta zo zuwa gare shi take masa bayani cewa ina da ɗana inna bini haza wannan ɗan nawa sai ta fara bayani akan cewa kana sadiyi lahu siƙa mamana shine abincinsa sannan na biyu wa zahari lahu wi'a kaman gadon ba a wa batni lahu wi'a rigata ko ciki na ita ce ta zama jakar da aka ɗauke shi ta yi bayanin waɗannan halaye sai ta ce fasallaka ni abuhu babansa ya sake ni wa arada an yanzu abu ni ya so kuma ya kwace shi daga wuri na sai budan baki mazala sai ya ce mata anti a haƙƙu bihi ma lam tankihi matukar ki je kin yi aure ba to ke kika fi baban dacewa da da so da wannan malamai suka ce yaron da bai kai shekarun tamyizi ba ana barinsa da uwa in ya kai shekarun tamyizi sai a duba za su iya zama wurin uba sai a kai su in kuma ga babu amincin zama wajen uba to a nan ma alkali na da ikon ya ce uwar ta rike misali a samu uban ko dan giya ne ko bai da tarbiyya ko bai da ladabi ko an bari za su lalace to idan uwar ita ce za ta kula da su a addinance alkali iya da ikon ya ce kula da 'ya'yan an bar uwar har yanzu matukar a wurin uban addinin su zai lalace amma in ba zai lalace ba to a lokacin ba uban shi ya fi dacewa kuma ko da a wannan hali ne to kuma kula da cin su da shan su na uban ne saboda wannan aya ta liyun fit do sa'atin min sa'ati cikin suratul talaq aya ta bakwai su anan ma uban ne zai ci gaba da kula da su wallahu ta'ala bara ma bismillah a wata aya za mu tashi muna za mu tashi a darasi na 21 suratul baqara a watan ramadan shekara ta 1441 muna cikin suratul baqara insha Allah ta'ala aya ko nawa ramma 237 to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الدين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون جزاكم الله خيرا cikin suratul baqara za mu tashi kan aya ta 237 insha Allah ta'ala mun dawo kuma kan magana kan shika wa in tsallaqtumuhunna in kun sake iyalanku min qabali gabanin an tamassuhunna ku shafe su da mu'amala ta aure wa qad faratun lahunna faribatan kuma a lokacin kun riga kun yanka musu wannan abu na farilla wato sadakinsu to ba ku kusance su ba fa nisfu ma farastum to anan za a ba su rabin abin da aka daga kuka yanka musu na sadaki illa ya na sai dai in sun yafe aw ya'fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa igiyar auren take sai ya yafe wannan nasa wa an afu ku yi afuwa idan zai kawo islahi zai gyara al'amari aqrabu shi ya fi kusanci littafuwa zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala cikakkiyar biyayya wala tansawul fadla bainakum kada ku manta da falalan da ke tsakaninku inna Allah lalle Allah bima ta'amaluna bisa ga abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata alkhairi aya da muka yi karatu jiya akai magana ne da ya shafi akan mutum ya auri mace na farko na biyu babu wani mu'amalan aure tsakaninsu na uku ba a ma yanka sadaki ba kuma sai ya sake ta wannan aya shi yasa muka ce a wannan hali shikan yayi na biyu ana so ya mata kyautatawa na uku za a ba ta sadakul misir shi ne sai a duba kwatankwacinta menene sadakinta sai a ɗauki wani kuɗi a bata ana iya ɗaukan wannan a ɓangaren shi ne kyautata wanda aka mata shi yasa muka ba da misali sahabbai sun ce ana iya ba da ko abun hawa ko kuma baiwa da za ta mata hidima ko kayan sawa to sai a jiyar da ita wani abu na daɗi saboda ba a so a yi mummunan rabuwa ko da za a rabu ana so a rabu ne da mutunta juna mafhum tayyib wa in tallaqtumuhunna idan kun sake su bi ma'ana wa in tallaqan azwajuz zawjat idan ma'aurata sun sake matansu min qabali gabanin an tamassuhunna su shafe su kalmar almasu wasu sukan ce shafa na zahiri ne amma a mafiya yawan lokaci saboda kunya na ƙur'ani tunda littafi ne mai karantar da kunya da kyawawan ɗabi'u da nagarta wani lokaci ƙur'ani yakan yi nuni zuwa ga mu'amala ta tsakanin ma'aurata na kusantan juna a matsayin mai a matsayin shafa sai ƙwar'an ya ce in sun shafi juna a rama za ka yi nema mana misali ya ayyu hallazi na amanu lati ƙoromu ƙolata wa an tun su kawo hatta ta alamu na wala junuba hmm. illa ajiri سبيل حتى تغتفلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا wannan cikin zai zama suratul nisa aya ta 43 muhallu shahid Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marba aw ala safarin aw ja'a minkum min al-ghaiz aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba muhalli shahid aula Mutumin, nisa sai Allah ya ce in kun shafi mata walam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama me shafa yake nufi a wurin iya nufin mu'amalar aure amma sai Allah ya ce in kun shafi mata saboda me qur'ani iya karantar da kunya Allah ta'ala bai fito da maganar karar abili ba sai ce in kun shafi matan ku bi ma'ana in kun yi mu'amala ta aure mai zurfi sannan janaba ta kama ku babu ruwa ko ba ku da lafiya to a lokacin sai ku yi taimama amma kaga sai ce shafa ko yasa malamai da suka ce min eh, min qabali an masuhunnan nan ba kawai shafa ake nufi ba sai dai mu'amala ta aure kun sake su ba ku yi mu'amalan aure da su ba a cikin yana faruwa miji ya auri mace gabanin mu'amalan aure kuma ya sallame ta ana cewa eh, min qabali an masuhunna wata kira'a kuma ce me tamasuhunna sai a saka alif in an ce tabasu hunna kuma za ba ku shafe su ba kamar yadda shi ibnu kasir yake karanta rahimahullah da ibnu amir ko tamasu hunna kamar yadda khalabi yake karantawa a ramma ko <laughs> khalabi yana karanta da haka ke sa ina karanta da haka eh, da sauransu da abu hamza na karantawa da haka so duka waɗannan suna karanta da tamasu hunna an ce bambancin su tamasu hunna shine namiji ne yake shafa mace kusance ta hunna kuma shine ta kusance shi ya kusance ta shine abin ya wuce kawai ɗaya ya nemi ɗaya sun kai matakin da suka farantawa ko suka yi kokarin gusarwa juna sha'awa ta ɓangaren kowa ya aiki da hannunsa a jikin ɗan uwansa shine hunna to kaga daga ɓangare biyu faru ba ɗaya ba mafhum tayyib wa qad haqiqa a lokacin da wannan ya faru kun sake su gabanin ku yi mu'amala ta aure amma a wannan hali wa kad faratun lahunna bambancin sa da aya ta baya shine a can baya ba ku faɗi abin sadakin ba amma a nan kun faɗi sadakin shine ba a ce kun ba su ba sai kace ka za ka ba ta sadakin kila mota nau'i kaza sabuwa ko mashin nau'i kaza sabo ko kuɗi naira dubu ɗari ko naira dubu hamsin ko naira dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyar misali shine wa kad faratun lahunna fariida kun riga kun wajabta kun ambata me za ku ba na sadaki amma ba a bayar ba ko da ku an bayar ya shiga ciki ka daɗewa ka ba ta daɗewa ba ka bayar ba amma dai muhimmin abu da kurani faɗa ne an yanka sadaki kaga kenan wanda yake tabbatar da cewa sadaki iya daga cikin rukuni ko sharaɗin aure wasu malamai sa shi a babin rukuni wasu sanya shi a babi na sharaɗi a magana mafi inganci dole sai an ba da sadaki tukunne zama aure ya yiwu shiru a kansa kamar yadda jiya muka yi magana in dai ba a kore shi ba baya hada auren yayyo saboda ayar baya da mawakan hadari biyu da talatin da shida mai tace au tafridu kunna farida ba kuma ambaci sadakin ba so aka daura aure tsakanin Ibrahim masalan da Safiya min babil misal amma sai aka haɗu ga wali ga wakili an daura kuma dukan musulmai na tsarin musulunci idan aka watsi auren yayi ko bai yi ba aure a magana mafi inganci yayi amma haƙƙin waliyai da wakili ne kuma su yi resolving me ya saura na sadaki nawa zai bata yin shirin babu damuwa saboda mai saboda aya ta 236 ta yi shiru kan sadaki sai da ce ba ambace shi ba su daga aure kana uku ne a kan sadaki ya zama na farko an sarraha kuma an ayyana zan ba da sadaki kuma kaza kudin to ko na bayar ko ban bayar babu damuwa don yana zama mu'ajjalan ko mu'ajjalan mu'ajjalan wanda aka gaggauta mu'ajjalan wanda aka jinkirta sai na biyu aka yi shiru a kansa gaba da amma an yi auren a kan tsarin addinin musulunci ne shi ma magana mafi inganci na malamai auren yayi amma kuma ana bin bashin sadakin za a zo a yi magana a kansa sai na uku ya ce zai aure ta amma babu sadaki a magana mafi inganci wannan auren bai yi ba saboda me saboda ya kore amma yin shiru wannan ba korewa ba ne saboda me abin da an san da shi wani lokaci ba sai an ambace shi ba saboda ba zai a tare musulmi a aure a ce kuma za a kora sadaki ba an kore a wannan da yi ba to a wannan hali an ambaci sadakin kuma a ka'ida wajen ambaton sadaki a musulunci al'amari ne muhimmi mu kiyaye auren da ya fi albarka shine wanda aka takaita gajiyar da miji aka takaita gajiyar da mata annabi sallallahu ke cewa khairun nikah aysaruhu khairun nikah aysaruhu wannan hadisi ya cikin sahihul jami hadisi na 3306 annabi ya ce mafi alherin aure shine wanda ya fi sauki kai miji ka ga yaya za ka takaita wa iyayen mace wa halhalu su su gai me za mu yi mu takaita masa gwargwadon arzikin mutane ne wani a cikin aurensa idan ya kashe miliyan biyu ko uku ma zai wahala ba saboda allah ba shi arziki mai yawa wani a auren aka ce sai ya kashe dubu biyar ya shiga damuwa to akan duba kowane mutum wani hali yake ciki ne sai a ga yaya za a yi ba a takura masa ba sannan kai ka duba me za ka yi ka san wata musu kana da hali kai ne arziki ne kar ka bar baban tebe yana sai da mashin ɗinsa yana sai da gonarsa don me zai saya mata gado da firij da kaza ka sai bar ba bukata ba ka sai gado mai kyau ka sai firij ka sai kujerun ɗaki da komai ka sai a ce ba damuwa na saya mata kuma na bata kyauta in yace maka Allah ya maka albarka Allah ya jika iyayenka Allah ya kaza wani lokaci saboda murna sai kai kwalla saboda kai a wurinka wannan ba kai bane a wurinsa damuwa ne in kuma uban ne yake da arziki shi mai neman auren bai da hali uban ya ce to an dauke maka kaza an dauke maka kaza za a maka kaza sai gane to na gode baba kuma har zuciyarsa baban yake nufi sai a tausaya masa shi bai da hali mai karamin karfi ne kar a sashi ya shiga hali ya je ya ci bashi a nan ya yi rashin gaskiya a nan don ya yi aure a takura kai sai a sauwaka masa in zuciyarsa ba ta mutu ba kuma matasa a kiyaye don wani idan ya je zai auri yar babba ko yar mai kuɗi kuma sai ya je da niyyar neman bulus musulmi na kwarai kuma baya zuwa neman bulus sai ya sake jiki mai baban take barwa an aura daman dan kuɗin babanta za ka yi ai matsala ta auku shi an ce ya kyautata maka matashi amma kuma ba a ce kai zuciyarka ta mutu ba ga su sahabbai irin su abdaman bin auf suna matasa ana ma ba su bulus suna cewa bari kawai da ya je samu sa'ad bin rabi'a radiyallahu da ya hijira zuwa madina sa'ad bin rabi'a ya kalle shi sai abdurrahman bin auf zo kai nawa ne suka je gida yace ga mata na biyu ka zaki wacce kake so ta gama al'ada ta yi idda in sake ta aure in ba kai ka aure ta ga gida naka mu raba biyu ba bangaren da kake so ka dauka mu je gona ta in raba ta biyu ka zaki wanda kake so ka dauka kai kaji yana matashi sai ce barakallahu a halika wa malika Allah ya baka albarka a dukiyarka da iyalanka amma duk da ni ala so yake nuna mun hanyar kasuwa bana bukatar kyauta kawai a nuna mun da je nemi nawa bashi ake yana ki to a yau akwai matasan da in zai auri yar wani alhaji tunani yake me za a bashi har ka kada kana ga yanzu akai auren nan kana ga me zan samu kana ga ba zai iya bada mota kaza ba kana ga ba zai bani manajan kaza ba na kamfanin sannan wannan ba daidai ba ne. in za ka auri yar mai sarauta ko yar mai kuɗi ko yar mai mulki ko yar wane-wane ko yar liman ka yi don Allah duk abin da zai biyo ba na kyautatawa ribar kafa ne amma kada tsammanin wannan abin ya sa ka yi auren in ka yi don wannan to kuma auren zai zama matsala ko mai sai ka fara faɗa ke kaza kaza to ni da ba auren ki a kai don a maka ne su a ka'ida auren da ya fi albarka shine wanda aka sawwaka wa juna musamman wurin sadaki akwai riwaya da manzon suke cewa khairu sadaq aisaruhu wannan ma iya cikin sahihul jami hadisi da 3276 yace mafi alherin sadaki shine wanda yake mai sauki in ka samu mutum almajiri ne sa naira dubu ɗari ko dubu hamsin in ka ce masa sadaki dubu ɗari uku ka hada shi da aiki saboda albashin wata shida yake nema amma wani babba ne dan kasuwa a cikin wata ɗaya zai ci ribar miliyan ɗari za ka ce masa sadaki miliyan biyar an takura shi ba a takura ba so a wajen yanka sadaki kar a rika sunnan cewa kuɗi ɗaya ne da talaka da mai kuɗi kowa sai in bai ba abin magana a ba haka ba ne kowa gwargwadon ƙarfinsa ake so yayi matsalar bu ne ɗaukan sikeli ɗaya a ce kowa sai ya hau a wurin kayan aure na al'ada wanda ba laifi ba ne an anyi abinda allajuwa ne ya ce a samu aran ma a ce kai ma aran dole sai kayi ustaz su yi ma sai yayi abinda honorable yaje sai a ce ustaz wani ma fa dole sai yayi abinda professor wani ustaz wani to ai ba ai wa ustaz adalci ba kowa a rayuwa da bai wanda Allah ya masa wani mulki yake da shi wani dan kasuwa ne kudi yake da shi shi kuma ustazu ustazanci yake da shi aran ma kuma qur'ani ne sai aka ce ya ajiye ayoyin nan sai ya nemo kudi na alhaji ne mai zuwa China da Dubai ai ga ya hadu da aiki to kowane mutum sai a duba ni'imar da Allah ya basa to shi ne babbar ribar iyalinsa ni'imar da Allah ya basa ya bashi yanzu a wannan halin da ake lockdown ake kulle mutane a gidaje ba a tarawihi a jam'i saboda annoba yau kaddara ce ki aran ma ne aikin mo tarawihi da tahajjud yanzu duk limaman da suke tarawihi da tahajjud a annor hmm, yanzu kana da iyali ai a can za ta more duk wannan tarawihi da ake zanzan din nan ita kadai za a yi wa misali to shi Allah wani da bai karatun ba biloniya ne yake zuwa Dubai da China shi zai wannan tarawihin a gidansa ba zai yi ba abin da zai shi ne an ce kayan sallah sai miki akwati guda to shi kuma aran ran sai a hakurin ya samu turmi sai a ce to Allah ya albarka amma kin samu ribar mai Qur'ani ƴaƴan ki kuma su zama mai makaranta Qur'ani shine riba to kowane mutum sai a duba ni'imar da Allah ya masa a wurin ake kallon sadakin da zai bayar ko a ce sunan sadaki ne fariza kamar yadda ya zo a ayan nan ko kuma a ce almahar ko kuma a ce al'ajir sai ku ba su malamai da yawa sun ce sadaki wajibi ne saboda Allah ta'ala ya kira shi da sunan ajirin iya daga cikin dalilai na cewa a bada shi a ma zai iya ba mu misali والمحصنات من النساء إلا ما ملكت الحكمة إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين محسنين غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فما استمتعتم به منهن فآتوا وآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما بنجري القرآن يا أوكو سورة النساء آية ta 24 sai ya tashi da ya shiga 25 to muhallu shahid aya ta 24 da aran masu Allah ya karanta mana a ciki Allah ta'ala ya kira sadaki da sunan ajirun shine kaman kudin a biya su kudin aikin su so wannan kiransa da aka yi ajir iya daga cikin malamai abin da suka su siya haƙƙin matare sai an bata don kaman wani abu ne da kai na jinka da ita kaman noman gona ne ka ba mutum noma a gona ya gama ka biyansa so Allah ta'ala kira shi da ajir ladan su so dole a kiyaye a basu shi sa Allah ta'ala ya ce wa qad faratun lahunna faribatan kun riga kun ambaci fariba kaga kiran kiransa da sunan fariba iya nuna maka muhimmancinsa ko sa so da haka haƙƙi ne na mace a ba ta ta jiya na yi magana mai ɗan tsawo akan irin al'amura da ake iya bayarwa a matsayin sadaki kuma ba a aure na kyauta sai dai annabi alaihi wasallam shi kare Allah ta'ala ya halartar wa aure na me na kyauta shine hiba mace da ce na baka kai na ya karba sai shi ne kaɗai kamar yadda Qur'ani ya bayyana cikin suratul ahzab aya ta arba'in, misali kenan to shi kaɗai aka ba wannan dama in kyauta ne shi ya halatta gare shi amma in ba kyauta ba ba wani mutum da yake halatta in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam dole sai an ba da sadaki kuma a magana mafi inganci duk da masabar mu ta malikiya takan ce aqallu sadaki shine rubu'u dinar wannan kiyasi ne amma nafsi bai iyakance yawan sadaki ko kaskancin sadaki ba babu iyaka a kansu a magana mafi inganci a abin da ya tabbata a sunna su sun yi kiyasi ne da hukuncin la qasa illa fi rubu dinar fasa'ida akan yanke hannun barawo da ake yi ai sai ya saci abin da ya kai rubu dinar to tun da akan wannan barawo ya rasa gaba to wanda ku yake so a halartar masa wata gaba shi ma sai ya bada abin da ya kai wannan kiyasi ne na ilimi Allah ta'ala ya musu rahama akwai ilimi a ciki tunda shi wannan ya halartar da gaba shi shine kuma zai halartar da wata gaba kawai kiyasi suka yi to amma a sunnance babu iyaka kuma sau da dama yanzu cikin sauƙin da muke zamu shine ko talaka iya bada sama da rubu'u dinar din yawanci sadaka ma haka ai ko a ƙauye ba a rasu gaza naira dubu biyar ko dubu goma a birane yanzu inda ake yayi dubu hamsin dubu ɗari amma kamar da faɗa baya kayan aure na al'ada a ka'ida ta shari'a yana iya shiga cikin sadaki ana iya kaddara shi a matsayin sadaki mafhum tayyib na'am fa nisfu ma to in kun aure su kun sake su ba ku yi mu'amalan aure ba kuma kun ba da sadaki ko kun ambaci sadakin misali naira dubu ɗari to a yanzu kuma za ku ba da me sai ku ba da rabin abin da kuka musu alkawari na sadakin duk wanda ya auri mace bai ya mu'amalan aure da ita bai sake ta ta ci kashi hamsin cikin ɗarin sadakin da ya bayar ko kuma abin da ya alkawarin zai ba ta. da Allah a wannan wuri musulunci kare kimar mace ko walakanta ta yi ya kare kimar mace an faɗaura auren ko da kuwa ba ta ma je gidansa ta tare ba wani uzuri ya faru sai sake ta yau aka ɗaura da safe da yamma sai sake ta bai ma garta ba bayan daura auren a musulunci ta ci rabin sadaki duk abin da ya bayar na sadaki a ka'ida sai a zauna a raba shi biyu sai a ce ga rabi ya dauka ta ta rika rabi da Allah dubai yadda musulunci yake kiyaye musuncin mata ba fa abin da yayi da ita ba wata mu'amala amma duk da haka Allah ba ta rabin sadaki a haka wani sai ya yaudari mata zai ce wai musulunci ya hana su hakkin su waye ba mata wannan hakkin a jahiliya waye ma ya damu da ita matan da ake raba su a cikin gado a jahiliya in ba mutum ya rasu ya bar ƴaƴa maza goma da mata goma ƴaƴa maza goma an yanta su ƴaƴa mata goma sun zama kayan gado raba su ake a gado ba yake magana a ba su saraki amma musulunci ya zo ba ma a raba su ba yace gadon ma yanzu a ba su gadon ma yanzu a ba su kuma Allah ta'ala bai ce ku san musu ba sai ce rabi jama'a duk abin da aka ba mutum rabinsa don Allah an kyautata ko ba a kyautata ba yanzu a ramma ko wani ya same shi ce a ramma na baka rabin albashi na na watan nan don Allah ya mutunta ko bai yi ba ya mutunta wani dan kasuwa ya bai same ka yace ce wani ko allajuwa wani ko wane na baka rabin dukiyata ya mutunta ko bai mutunta ba mutum ya ce ya baka rabin gidansa ya mutunta ko bai mutunta ba duk abin da mutum ya bayar ko ya mallaka ce ya bada rabinsa wannan kaddarawa ne iyaka a musulunci kuma in ka duba mafiya yawa rabi rabi da Allah ta'ala ya kira Qur'ani da dama suna da alaka da mata wasu suna da alaka ko da manzon Allah sallallahu ko da abin da ya kama da haka arama ka kawo mana waɗanda suka sawwaka kalmar nisf a Qur'ani min babin misal ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد wannan ya zama walakum ma taraka azwajukum suratul nisa aya ta goma sha biyu je ka karo wani akwai فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف نحث ما على المحصنات من العذاب wannan ma aini sa'in ne ko aya ta 25 wa idza usinna fa in atayna bi fahishatin ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila wannan musammin aya ta uku ke don zo? inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak hmm. wannan cikin muzammil din aya ta karshe aya ta 20 guda nawa muka samu Eh, ga ɗaya a nan nisfu ma faratun ko fa nisfu ma faratun aya ta 237 sai kuma ta nisa'i da ka kawo walakum nisfu ma taraka azwajukum aya ta 12 a nisa'i sai fa idza uhsinna fa in atayna fajna fa alayhinna fa nisfu ma alal musalati min al azab wannan aya ta 25 nisa'i mun samu nama ba uku sai nifahu a winkus mu zan muzammil aya ta uku sai rabba ka yi alamu an naka ta komo adina min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min mu zan muzammil aya ta ashirin da biyar ina ga ka tsallake daya aiko eh, ka ma tsallake akwai biyu duba nisayin aya ta sha ɗaya yusi kuma ina ga akwai da wani yusikum Allah fi أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف to fala hadnis ai an samu nis a nan ma aya ta goma sha daya ina ga akwai ɗaya ɗauko ayar kashi a suratun nisa ita ma a so ta يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك جزاكم الله ina ga waɗannan su ne yanzu kan ina ji ba wani wanda ya saura ko akwai a waɗannan kaduwa mafiya yawa da Allah ya kawo akan mata yake magana kaga annan fani su ma faratun sun ci rajin sadaki in ka koma nisa aya ta yusi kuma Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unthayn wa in kunna nisa'an fawqa bazali falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis anan mata ɗaya ce baban ta ya rasu aka ba ta rabin dukiyarsa gaba daya wannan nisɗin shi ma na menene nata ne in ka koma aya karshe ta nisa ita 176 kaga wala ha uktu fala ha an nis a wurin ma nisfu da aka kira na menene na matace sannan da ta zo aka ba bangaren punishment in sun yi laifi sai ce faɗi za a usin na fa'in a taida ba shi kirfa fa alaihin na nisfu ma alal muhsana fi min azab wannan nisfu ma na menene na mata ne mata hudu ne nasu a nan gurin bazan Allah shi aka ba guda ba guda biyu nisfuhu aw yunqus minhu qalila aya ta uku da kuma inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu kaga waɗannan guda biyu nawa na manzon Allah kai namiji mu guda ne aka bamu rabi shine in ka koma aya ta goma sha ɗaya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad kaga mu muna da nisfu ɗaya mata suna da nawa suna da guda hudu nasu ne manzon Allah aka ba shi guda biyu aka kira masa nisfu guda biyu a Qur'ani na mace hudu mu ɗaya na manzon Allah guda biyu duka wannan menene wai musulunci yana maka cewa ya damu da haƙƙin mace saboda yanayin halittar da tana buƙatar kulawa da tausasawa sai Allah ta'ala ya tasa abubuwa rabi rabi rabi rabi ita ake bawa a nan fa gado da aka ce tana cin rabin dukiya gabanin Qur'anin ita ma kayan gado ce gabanin Qur'anin ita ma kayan gado ce amma musulunci da ya zo sai ba ta wannan matsayi don haka a nan in ma ba a shafe ta ba ta ci rabi illa an yi afuna sai dai in sun yi afuwa suwa za su yi afuwa kenan afuwa na farko shine misali dukiyar da mijin bai shafe ta ba sai aka ce to an ba ki rabin sadakin sai ta ce a'a ai mai karamin karfi ne ai na ma fi shirkin asiri na bar masa to sai a ce an bar masa don ƙur'ani ya bayyana mace na iya rage sadaki in ta sara yadda sarakin ta ce ko ta rage an ce rabi na ki sai a bai da karfi sosai zan dauki kashi da cikin hudu a dubu dari abin dubu ashirin da biyar ya yi shi ne fa'in ɗibin da lafi bismillah lakum an shay'in عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا شيئا مليئا جزاكم الله خيرا nisa سكن نساء آية تقول الله تعالى يكي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء سيتمي minhu fakuluhu hani'an mari'a ku ba su sadaki amma in suka rage muku wani bangare ko suka sayar muku da shi Allah ta'ala yake ku ci shi halal ne gare ku kaga abin sai aka ce illa a afuna ita da waliyin da zai su zauna saboda ita mace akwai wanda ke wakiltanta kamar yadda hadisi yace la nikaha illa bi wali hadisin ga ja'irul galil a hadisi 256 to shi waliyin ta sai ya zauna sai ya isar da sako ta ce maimakon rabi za ta hakura da kwata a bata kashi da cin hudu ko ta yace to yayi aw ya'fu wallazi bi yadihi ko kuma wanda a hannunsa yake uqdatun nikah kullun auren wa yake kirke da kullun aure miji yake kirke da kullun aure ai aure kulli ne ta kawo igiyar ka kawo kun kulla ta rike ka rike kun zama daya iya daga cikin uqud kulla kulle to kulli ne to wanda igiyar aure ke hannunsa bayan an kulla miji ne amma gabanin a kulla aure fa yana hannun waliyin mata saboda in ba a daura maka ba ai waliyin ta ke rike da igiyar so da yadda aka yi shi yake rike da ita wannan kullun na hannunsa ana kullawa to kuma auren ba zai yanke ba sai da izinin ka sai da me sai ka sake to shi kan kuma shine kai ka warware kullum to kaga gabanin aure igiyar na bangaren mata bayan aure igiyar kullum na bangaren maza to shine wanda a hannunsa uku uqdatun nikah wannan kulli saboda kulle-kulle da ta sake kullun kasuwanci kulla alkawari aure ma fa kullawa ne yarjejeniya ne da Allah ya ce in an kulla kuma a cika ya ayyuhallazina amanu العقود الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيماني أوفوا كتكا بالعقود لقل لقل لقل ناقا wannan cikin ma'ida ayan farko kenan duk abin da aka kulla ko a cika to kaga aure shi ma ya shiga ciki so da sai ku cika shi yasa haƙƙi ne wannan rabin ko da baka baraka ce a tun tunda baka zauna ba ai auren yanzu na sake ta ma na yi kaza kaza don haka ban shiga daki da ita ba ba zan ba da sadaki ba dai bane wannan alƙawarin rabin da Allah ya ta sai ka bata ba ra'ayi bane addini in ku amma kusance ta to anan haƙƙin ya ƙara nauyi dukkanin sadakin ta cinye gaba ɗayansa kuma babu haƙƙi na kulli ko alkawari da za a cika da ya kai na aure inna a haƙƙa shurut an tufu bihi masta halalcin bihi furuj wannan hadisi ya cikin bukhari hadisi ya 1818 na annabi tsira da aminci sabbata a ke cewa mafi nauyin haƙƙi na sharaɗi da ya dace a cika shine wanda ya halartar muku da iyalanku mata babu wani haƙƙin da ya dace ka kiyaye ka tabbatar ka cika irin wannan haƙƙi masta halaltun bihil furuci saboda shi ya halartar da su gare ku so wajibi ne a kiyaye so da sadaki haƙƙi ne na mace so da Allah ta'ala ya ce wa an ta'afu in kun yi afuwa aqrabu littaqwa shi yafi kusanci da kagawa ita ta yafe sai da ce maimakon duka sadakin ko a bani rabin da shari'a ta ce na yarda da kashi ɗaya cikin hudu a dubu ɗari a bada dubu ashirin da biyar yayi wasu malamai suna ga ta yafe duka saboda faɗin ibuna da kuma an shaikin can bangare yake magana a nan kuma wa duka wasu malamai suna ga ta yafe duka amma malikiya mafiya yawa suna ga a ba da wani abu kada a yafe duka matukar koda ba a yi mu'amalan ba amma wasu malamai suna ga ya halatta don an ce za ta iya yin afuwa saboda ba a kusanci juna ba shi kuma wanda hannunsa akwai igiyar auren zai iya cewa dubu ɗari ne na bata a damun da rabi za a da sai ce a bar mata duka ɗarin to shine ya zama kenan wa ayya afuwa allazi bi yadihi uqdatun nikah to shine shi ma ya yafe nasa shine ko ita ta yafe nata da ce ya rike duka ko shi ya yafe nasa ya ce ta rike duka wannan ma iya da kyau shine mu koyi karamci kar kai aure da mace ko da baka ta za ka kwace wani abu musamman in Allah ta'ala ya sa arzikin ka yafi karfin abu sai da in ta fi ka kuɗi da rata to nan ko babu sarbai ta ce ta yafe maka amma karanta ne mutum ya sake mace ce shi ya sayi gado a bar masa shi ya sayi fridge a bar masa kafet ma a bar masa hatta butan alwala sai a yi rikici da shi wannan ba nan mutum ba ne karanta ne saboda addini na kan ko an rabutu a zauna da mutunci wa an ta'afu wa aqrabu wa an ta'afu aqrabu lit taqwa in kun yi yafiyan nan shi yafi kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum kar ku manta fallan da ke tsakaninku in an riga an yi neman aure an yi aure ka tuna memories ɗinka da bayan da kuke magana na ƙaunan juna ke ki tuna da kike ƙaunansa shi sa Allah ya ce kar ku manta falalar da sai kuke da ita a baya ai a baya kuna son juna bi ka zo gidansu ta dafa nama ta ce a kawo maka kaci ka zo gidansu an kawo maka juice an kawo maka ruwa an yi kaza an mutunta ka an maka rasuwa ɗan wanda sun je sun yi ta'aziyya kai a lokacin da ake aura an musu rasuwa ka je ka yi ta'aziyya bi sallah ta yi ka zo gidan ka ba wa yara barka da sallah duk wannan falala ne a wannan tsakanin da kuke neman juna Allah ya ce kar ku manta falala saboda yanzu an samu sabani an rabu a ce za a yaki juna ba dalili ba ne. kar a manta abin da ya gudana na baya da aka faranta wa juna inna allaha lalle allah bi ma ta'maluna da abin da kuke aikatawa basirun allah ta'ala mai gani ne Allah ta'ala yana gani yana da kyau a rika yafe rabin ko ita ta yafe ko shi ya yafe ko ya duba waye ya duba katan wannan kudin sai ya yafe in ba za a yafe duka ba a yafe wani bangare wuri ɗaya da ba a yadda a yafe shine in mace ya zama sunnar ta ce za ta yi ta auren maza tana fita don ta tara dukiya to anan bai dace a yi mai ba a yafe saboda ana yafe yana idan yafe wani zai kawo sulhu ko kyautata mu'amala وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وانا مثال يا داشي الله تعالى يتي وجزاء سيئة سيئة مثلها sakamakon mai muni shine mai muni irinsa faman afa wa aslaha wanda ya afuwa kuma afuwan ya kawo islahi zai zama cikin suratul shura kenan ko aya ta hamsin su za ka wanda ya yafe kuma yafewan ya kawo islahi to ladansa na wurin Allah kaga ana yafewa ne idan yafewan zai kawo gyara su za ka in ka fahimci ta ce ta yi ta yin aure tana kashewa dan a yafe mata to anan ba a yafewa kawai ana yafewa ne a bangaren da yafewan a zahiri zai kawo gyara kuma ba zai buɗe kofar barna ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam